masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin wannan makon zai yada zango ne a jihar Legas ta Najeriya inda tsaffin zaratan 'yan wasan Afirka da suka yi fice suka gudanar da wani wasa na musamman abin da ya tuna musu baya. karshen mako ne jihar Legas ta karɓi bakoncin tsaffin zaratan 'yan wasan Najeriya da na ƙasashen Afirka daban-daban domin gudanar da wasan karrama gwamnan jihar mai barin gado a Kinwumi Ambodi bisa gagarumar gudunmuwar da ya bayar a fannin haɓaka harkokin wasanni a jihar. Garba Lawan tsohon dan wasan Najeriya da ya takale da a Super Eagles ya ce babu shakka wannan wasa ya farfado da zumuncin da ke tsakanin su domin kuwa a karan kansa ya shafe shekaru ashirin bai ido biyu da abokansa ba sai a wannan karo. Amadu shi ya shi ya sa mu zo da sauran makwatamu na African countries da mu kanmu gaba kida hmm. Kuma kaga irin wannan wasa yana da kyau domin na yi kusan shekara ashirin ban ga finili ido da ido ba. Hmm. Sai dai in gan shi a cikin lokaci a waya. kaga wannan dalilin wannan wasan gashi na ganshi hmm. a gani sauran african yan african countries irin su kalilu fadiga nan su eh, su zakoran nan da yawan su san 25 years ba mu gansu ba Eh. ga saboda irin wannan wasan gashi yanzu mun gamsu kun haɗu an saki kai maganar Finidi din da cewa kun taka duk da mun taka saboda yana Spain ne shi zuwa yake eh. kuma kuma yazo Fatako da ka kaga wanda ne yake irin wannan mukan dan wani wasa wani lokaci a Najeriya so mukan dan haɗu amma shi da yake yana Spain ne kawai sai dai zo kuma mm. to bana gani to wannan wasa ana iya cewa ya zama makasudin hada zumunci ya zama zumunci wannan wasan mm. in da ya dinga irin wannan wasan a kowane state ma kaga yana mara kyau mm. kaga Lagos gaba ɗaya ta ruɗe gaba ɗaya gabanin hawa kan filin wasa na garin agege domin kecere ne tsakanin tsaffin 'yan wasan super eagles da takwarorinsu na kasashen afirka garba ya ce karfa yi tunanin za su taka leda irin yadda suka yi a can baya inda har ma yake zolayar abokinsa tijjani babangida da ni kaina na ganshi ya yi bulbul sosai. Za a tuna ba, amma ba za ku tunani ku gama tijjani wa gida kishi da gudu ba, dan ba zai iya ba gan da ya nauyi sai a hankali. <laughs> To kai din fa gashi dai kai dai har yanzu dai za a ce dai ba ka da nauyi kuma eh, wala Allah kana ci gaba da motsa ina motsa jiki to ya kasan kwallon ne dole in kana dan saura dole ka rika dan motsi mm. amma ba za ku tunanin ku kan muna ta cewa da gudu ba kamar wanda da kuke kecewa da mm. kaga abin zai wahala sosai to na tambayi tijjani baban gidan kuma shi ma ya tabbatar min cewa lallai jiya ba yau ba a ina ai in ka lura duka ba wani training kowa yake ba kowa ya sa weight abubuwa ne a hannu duk kowa ya danyi jiki so abubuwa ne wanda kawai dai za a shiga ne na nishadi amma ba na burgewa ba ko a burge wani ba zai yi ba a yi komai da lokacinsa shi ma daniel amokaci ya yi tsokaci game da wannan haduwa tasu ko yake ya tuna yadda rauni ya masa cikas a harkar kwallon kafa abin da ya sa ya rataye takalmansa da wuri asalin zuwa na gani ya kamata ne a bude stadium din eh, onicon da ya kamata a yi commission to amma allah bai ba da dama an idar da shi ba mm. amma sai aka ce tun an riga an niyya mm. wanda kawai a taru zumuncin nan a ci gaba da tafiya ta kuma a shiga fili a dan ta taba a ƙasa ya dan taka leda da a tuna baya to kamar wannan haɗuwan da kuka yi kila zai tuna maka waɗansu abubuwa a can lokacin da kuke kan gane taka leda a na gaskiya in ka tuna ka sani na daina bal a shekaru da ba masu yawa ba eh. na daina bal na shekara 29 kuma wannan ba lokacin da ya kamata mutum ya bar wasa ne mm. kuma duk abubuwan da Allah ya taimaka ne a cikin shekara goma da na buga alhamdulillah duk irin wannan wai ina tun a baya din na abin da ya kamata kowane ranar na yi kowane ranar na tashi duk lokacin da na samu dama yi ma Allah godiya don a shekara goma ya sa na samu abin da ya kamata samu a wannan wadda kuma duniya ta sanni da wannan amma wani allu masu saurare su yi mamaki a ce kamar a shekara 29 ka yi saurin ajiye wato rataye takalmanka ai ba so na bane eh, rauni ta tawo raunin da ya same ni mun je mun gan likita an aiki a gaba har biyu to amma Allah bai bada dama ko kuma Allah dai bai bada dama kuma ba a zamanin da ya kamata ma za a iya gyara shi inda ya kamata da zamanin yanzu nan da komi ya motsa kan ci gaba sosai a likitoci da wannan ila amma dai kamar da na ce alhamdulillah shekara goma ne zai bani ne wasa ko rana sai na mai godiya It's time for Africa. I will have a journey Bar mu je ga Kanu Nwanko da ake yi wa kirari da Papilo domin jin kaɗan daga cikin 'yan wasan na Afirka da suka halarci wannan wasa. Um, we have um, alhaji uh, from Senegal, Fadiga from Senegal, Akwai Alhaji Diop daga Senegal, da Fadiga daga Senegal, da Sekoro daga Cote d'Ivoire, da Apia daga Ghana. Kai da dama daga cikin tsaffin zaratan 'yan wasa sun hallara na yi mamakin ganin adadinsu a bangaren najeriya ko muna da irin su jeji okocha da peter rufa'i da taribo da amokaci da tijjani da sauransu dai muna girmama gwamna ambo dai saboda kyawawan ayyukansa wannan ne ya sa muka hallara a yau of course we respect the governor not only because we respect dubban mutane daga ciki da wajen jihar Legas suka hallara domin kallon wannan wasa da aka gudanar da shi cikin cikakken tsaro yayin da aka tashi hudu da hudu tsakanin tsaffin 'yan wasan na Najeriya da kuma takwarorinsu na Afirka. Jim kaɗan da kammala wannan wasa dai na zanta da Aliyu Goloko tsohon ɗan wasan Senegal kuma a cewarsa lalle har yanzu tsaffin 'yan wasan najeriya na da sauransu wasa ya kayatar tsaffin 'yan kwallon najeriya da na afirka sun haɗu a wannan yammaci a birnin lagos wannan abu ne da ya dace jama'a sun yi dandazo sosai shin wannan wasa ya tuna maka zamanin da kuke kan ganiyar taka leda kwarai ma kuwa a tsakankanin shekarun 1980 da 1970 har ma da 1990 waɗannan zarata su ne dai muke haɗuwa da su a fagen ƙwallon ƙafa don haka sake haɗuwa da su a wannan yammaci abu ne da ya ƙayatar. menene ya fi ƙayatar da kai a wannan wasa na yau a gaskiya har yanzu 'yan wasan najeriya suna da ƙwarewa da dabaru duk da cewa sun tsufa wannan shi ya fi muhimmanci gwarzo baya kwanta dama To bar mu karkata ga bangaren 'yan kallo domin jin ra'ayin ɗaya daga su da ya kalli wannan wasa kai tsaye a garin na agege. Sunana Abubakar alasa Usman. Na za ga mutane babu wasu da kabila ko dan ina ne ka daga ina kake an haɗu tare dukkan manufa dai guda ɗaya ne shine kallon wannan ƙwallon. to ta ba da ma'ana sosai ma'anar ita ce ta haɗa kai tsakanin al'umma kuma ta haɗa kai tsakanin 'yan wasa kuma ta sare da zumunci sosai abin ya ta sosai so wanda za a samu a cigaba da irin wannan wannan ci ne sosai a cikin harkar kwallon kafa a najeriya gaba daya sannan ina kira ga shugabanni da su yi kokari su koyi da irin wannan a dinga yi lokaci lokaci ba sai lallai waɗanda ba su kai ritaya ba waɗanda suka ba kwallo ba a'a har waɗanda suke bawa ƙwallon a samu wani lokaci da za a samu su ringa da zumunci irin wannan ana kiran su daga kasashe daban-daban kasashen wani afirka domin kawo sauki musamman na wannan lokaci da muke fama da taɓarɓarewar tsaro a ɓangaren afirka a ɓangare guda stephen apia tsohon ɗan wasan ƙasar ghana da shi ma ya buga wasan na ƙarshen mako ya bayyana kwarin gwiwar cewa kasarsa ta ghana za ta lashe gasar cin kofin kasashen afirka da za a fara gudanarwa a kasar masar a cikin watan gobe ko da yake takwarorinsa na najeriya irin su kanu nwanko da tijjani babangida da garbalawan sun mayar masa da martani amma da farko ga abin da shi steven apia ɗin ke cewa Uh, uh, a shekarun baya idan aka ce Najeriya za ta yi wasa da Cape Verde, kasan cewa babu makawa, Najeriya za ta yi nasara da kwallaye biyar da nema ko kuma kwallaye shida da nema. Amma a yau kasashe irin su Cape Verde da Benin na yin matsin lamba ga manyan kasashe. A matsayina na ɗan Ghana, muradinmu ne mu je Masar domin lashe kofin. Uh, our goal is to go and win the trophy. But... To madalla masu saurare idan Allah ya kai mu lokacin da za a fara gudanar da gasar ta cin kofin Afirka a watan gobe za ku ji martani da fashin baki da hasashe har ma da ra'ayoyin tsoffin zaratan 'yan wasan Najeriya game da wannan gasa da za a fara gudanarwa a ranar 21 ga watan Yuni. Kafin wannan lokaci nake cewa Allah ya sa da mu da alherinsa.